Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio BOH na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta Asabar da fatan an yi na cikin koshin lafiya. Ga dai jerin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma zamu mu gabatar muku da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa akwai shirin muryar masu saurare daga nan sai shirin kisoshin rayuwa za mu karkare da shirin duniyar mu a yau. waɗanda su ne jiran abin da za a saurara da da Allah a zangon shirin namu na wannan yammaci to amma kafin nan sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu ware assalamu alaikum yau asabar 25 ga watan disamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 20 ga watan jima'a ula na shekara ta 1443 hijira gamariya masu saurari kwakwan san cewa shekaru 2021 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 25 ga watan disamba aka haifi annabi isa alaihi salam a garin bethlehem a palestino haihuwar annabi isa wata mujiza ce daga allah domin kuwa mahaifiyarsa maryam alaihi salam ba ta taba aure ba amma kuma a cikin ikon Allah madaukakin sarki a lokaci guda ta samu juna biyu ta kuma haifi annabi Isa alaihi salam duk a wannan ranar inda mala'ika bisa umarnin Allah madaukakin sarki ya hura mata ruhi a cikin ta annabi Isa alaihi salam ya fara nuna mu'jiza tun daga lokacin da aka haife shi yana jin jiri inda ya wanke mahaifiyarsa daga zargin da bani Isra'ila suke mata na haihuwa ba tare da aure ba hakan kuma annabi Isa alaihi salam ya shaidawa bani Isra'ila cewa shi annabi ne zuwa gare su wanda zai zama mai shirin da su zuwa ga tafarkin Allah maɗaukakin sarki sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ɗaya daga cikin manyan littattafai na saƙon Allah ga bil'adama wato injila ya kuma sanya shi daga cikin manya-manyan annabawa waɗanda ake kira da ulul azam a cikin alkur'ani mai girma rayuwar annabi isa alaihi salam tana cike da mu'jizozi waɗanda suka haɗa da rayu matattu warkar da makafi da kuma marasa lafiya allah maɗaukakin sarki ya ambaci hakan a cikin alkur'ani mai tsarki babban saƙon da annabi isa alaihi salam yake ɗauke da shi dai shine wanda ya sanar tun lokacin da aka haife shi yana jinjiri a cikin zanen goyo inda ya shida bani isra'ila cewa shi bawan allah ne kuma ya yi ishara da littafin injila da allah maɗaukakin sarki zai bashi kamar da kuma tun a ranar ne ya sanar da bani isra'ila cewa shi annabi ne waɗannan kalamai na annabi isa alaihi salam da ya yi tun yana jinjiri bai ga cewa suna wanke mahaifiyarsa maryam salam daga zargin bani isra'ila da suke mata a lokaci guda kuma hakan yana kore abinda wasu suke ikirari a kansa daga gaske har da cewa shi dan allah ne inda ya fara buɗe baki da cewa shi bawan allah ne sannan kuma shi manzan allah ne kuma shi ba allah ba ne ba kuma ɗansa ba ne kuma iko da rayuwarsa da mahaifiyarsa baki ɗaya yana a hannun allah maɗaukakin sarki ubangijin talikai mahalicin kowa da kowa wanda bai haifa ba kuma ba a haife shi ba wanda kuma shine abin da annabi isa alaihi zai sake dawowa duniya domin tabbatarwa al'ummomin duniya kafin tashin alkiyama kamar yadda yake a cikin addinin musulunci.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamar burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla zo lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kaninsu. shugaban ofishin jagoran juyi na kasar iran a kasar Birtaniya ya aike wa suci sakon taya murnar kirsimati gwamnatin kasar india ta rufe masallacin tarihi mafi girma a jamu da kashmir kasar kamar ta fitar da sunan 'yan wasa da za su buga mata wasannin cin kofin afcon yanzu kuma ga labaran da ke dake wakilin jagoran junju halin musulunci na kasar iran a ingila ya taya lokacin mabiya addinin kirista murna zagayowar lokacin kirsimati da sabuwar shekara miladiya a cikin saƙon da ya aike dangane da zagayowar lokacin haihuwar annabi isa alaihi salam da kuma sabuwar shekarar miladiya wakilin jagoran junju juhalin musulunci a ƙasar birtaniya sayyid hashim musawi ya taya lokacin mabiya addinin kirista murna zagayowar wannan lokaci a cikin saƙon wakilin jagoran ya bayyana cewa batun haihuwar annabi isa alaihi salam lamari ne na ubangiji wanda yake cike da ayoyinsa masu girma kama daga haihuwarsa a cikin kankanin lokaci a cikin ikon ubangiji da kuma kalaman da ya yi jim kaɗan bayan haihuwarsa da kuma abubuwan da suka kasance tare da shi a cikin tsawon lokaci da ya ɗauka tun daga ƙuriciya har zuwa aiko shi da annabta ya ci gaba da cewa lamarin annabi isa alaihi salam na dukkanin mabiya addinai ne da aka saukar daga sama domin kuwa addinin da ya zo da shi daga Allah ne wanda yake tsarkake ubangiji da kuma kaɗe tashi a cikin bauta kamar da kuma sauran annabawa amincin Allah ya tabbata a gare su suka yi da ƙarshe ya yi roƙo ga Allah maɗaukakin sarki da sanya wannan sabon shekara ta zama shekara mai cike da farin ciki da lafiya da albarka ga dukkanin al'ummomin duniya kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya zartar da wani ƙudiri wanda dukkanin mambobin kwamitin suka amince da shi dangane da gudanar da ayyukan jin kai a kasar afghanistan tashar aljazira ta bayar da rahoton cewa kudirin ya ba da izinin biyan kuɗaɗe samar da kayayyaki da ayyuka da suka dace domin bin bukatu ne da kullum na jin kai a kasar ta afghanistan ba tare da la'akari da takunkumin da aka saka wa ƙungiyoyin da suke da alaƙa da taliban ba amurka ta yi marhaban da matakin kuma ta jaddada goyon bayanta ga aiwatar da wannan kuduri na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kamar da kuma ta bayyana cewa bangarorin da suke da takunkumi a kansu za a yi la'akari da wannan takunkumi a nasa bangaren wakilin ƙasar china ya da cewa bai kamata taimakon jin kai kasance da sharaɗi akan harkoki na siyasa a kowane irin yanayi ba ya kuma kira da gaggauta sakin kaddoran ƙasar afghanistan waɗanda ake tsare da su a ƙasashen ƙetare shi ma na sa bangaren wakilin kasar rasha a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya amince da wannan shawara ta aikiwa taimakon gaggawa zuwa kasar afghanistan inda bai cewa abin da ke da muhimmanci a halin yanzu shine hana kasar ta afghanistan rushewa daga halin da take ciki wannan kuduri na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da cewa za a biya wasu kuɗaɗe na gudanar da ayyuka na musamman kamar da kuma za a biya mayakan taliban da suke gadin wasu wurare na majalisar ɗinkin duniya a cikin ƙasar ta afghanistan ta jama'a masu harika da a shafa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran gwamnatin india ta rufe babban masallacin srinagar wanda yake jamu kashmir a wani mataki na murkushe musulmi tashar trc ta ba da rahoton cewa wannan masallacin na tarihi an gina shi shekaru sama da 600 da suka gabata kuma ya kasance ɗaya daga cikin muhimman cibiyoyin ilimin addinin musulunci a jamu da kashmir tsawon shekaru bangarori da dama a india sun yi allawa dai da matakin inda ake ganin cewa rufe wannan masallaci yana a matsayin sabawa ikirarin da gwamnatin firaministan kasar ta india narendra modi ta yi na kare haƙoƙin bil'adama da kuma incin addini gwamnatin modi dai ta yi ikirarin cewa masallacin ya kasance wurin zanga-zanga ne da kuma fadace-fadace wanda ya ce hakan na barazana ga tsaron ƙasa a watan janairun da ya gabata da gwamnatin ta yanke shawarar katse layukan tarho da intanet a yankin da kungiyar kare haƙƙin bil'adama na duniya da suka hada da human rights watch suka yi allawa da wannan mataki kungiyar ta bayyana cewa gwamnatin india ta ɗauki wannan matakin ne saboda tsoron fallasa take haƙƙin bil'adama da take yi wa 'yan ƙasar musulmi a yankin kashmir a ɓangaren wasanni kuwa mai masaukin baki kasar kamaru a wasannin cin kofin afcon ta bayyana cewa 'yan wasa 28 ne za su buga mata wasa a gasar ta cin kofin nahiyar afirka wadda za a fara a ranar 9 ga watan janairu na shekara mai kamawa zuwa 6 ga watan fabrairu na cikin shekarar mai kamawa ta 2022 da kuma tabbatar da cewa ta samu nasarar ɗauke kofin a cikin ƙasarta. kamar dai tana rukunin farko wanda ya kunshi kasashen burkina faso da habasha da kuma kebade kuma za ta fara wasan farko ne da burkina faso a ranar tara ga watan janairu na shekara mai kamawa to jama'a masu ware ƙarshen labaran duniyar kenan yanzu sai sauran shirshen da suka rage mana inda zan fara da shirin na afirka a yau Africa. Ayo. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun maganganun da ake yi ne masu karo da juna da suke nuni kan yiwuwar murabus ɗan firaministan ƙasar Sudan Abdullah Hamdok daga kan mukaminsa da ni ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ana ci gaba da samun bullar maganganu da bayanai masu karo da juna da suke bayyana cewa firaministan sudan abdullah hamdok zai yi murabus daga kan mukaminsa inda wata majiya a majalisar ministocin kasar ta sudan ta bayyana cewa firaminista abdullah hamdok ya nuna rashin amincewarsa kan duk wata shiga tsakani da za a yi na ƙoƙarin hana shi aiwatar da aniyarsa ta yin murabus ko jinkirta shi daga aiwatar da aniyar tasa ciki kuwa har da gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change da take goya masa baya kamar yadda tuni prime minister abdullah hamdok ya sanar da jagororin siyasar sudan kan sa ta yin murabus daga kan mukaminsa wata majiya ta kusa da firaminista Abdullahi hamdok ta bayyana cewa aniyarsa ta yin murabus zarkan kan mukaminsa ta samo asali ne kan rabuwan kan da jagororin siyasan kasar suka samu a tsakaninsu tare da rashin cikakken goyon baya ga yarjejeniyar siyasa da aka cimma da shugaban rundunar sojin kasar abdul alburhan al ranar 21 ga watan nuwamban da ya gabata bugu da ƙari rashin goyon bayan al'ummar sudan da yarjejeniyar siyasar a wata sabuwa kuma ministan kudin kasar sudan jibrin ibrahim ya yi furuci da cewa abdullah Hamduk bai da wata aniyan yin murabus daga kan mukaminsa yana mai cewa wata majiya ta kusa da abdullah Hamduk ta bayyana cewa firaministan ya amince da shawarwarin da bangarori da dama suka gabatar masa kan batun yin murabus dinsa musamman zuwa bayan zanga-zangar gama gari da za a gudanar a ƙasar a wannan mako majiyar ta fayyace cewar abdullah Hamduk". bayan son ɗaukan alhakin duk wani matakin wuce gona da iri kan duk wani bangare da zai gudanar da zanga-zangar lumana domin bayyana rashin amincewarsa da halin gudanar da mulki a ƙasar sudan kamar yadda a nashi bangaren kamfanin dillancin labaran Reuters ya habarto daga wata majiya ta kusa da Prime Minister Abdullah Hamdok cewa a ganawarsa da wasu tawagogin kungiyoyi da shugabannin al'ummu da masana ya yi furci da cewa yana da niyyar yin murabus daga kan mukaminsa kuma kafin nan wasu majiyoyi sun bayyana cewar abdullah Hamduk zai ci gaba da zama kan karagar jagorancin firaministan sudan a matsayin sabuwar gwamnati rikon kwarya matukar aka samu goyon bayan siyasa kan yarjejeniyar da ya rattaba hannu kai a tsakaninsa da shugaban majalisar jagorancin ƙasar ƙarƙashin gwamnati gwamnati riƙon kwarya abdulfatah al-burhan yarjejeniyar da ta fuskanci rashin amincewa daga bangaren gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change da ta shahara a fagen goyon bayan abdullah hamdok wasu rahotanni kuma suna bayyana cewa akwai sabanin mahanga kan dalilan da suka karfafa abdullah hamdok kan yin murabus daga kan mukaminsa inda ruwaya ta farko ke cewa abdullah hamdok zai yi murabus ne matukar gungun 'yan siyasa ba su samu haɗin kai a tsakaninsu kan manufofin ci gaban ƙasa saboda nisantar rushewar ƙasar ta sudan da kuma gazawar waɗanda suka taimaka a kan cimma yarjejeniyar ranar 21 ga watan nuwamba wajen shawo kan sauran ɓangarorin siyasar ƙasar domin haɗuwa a kan tubali guda da zai baiwa gwamnatin sa damar ci gaba da ayyukanta inda ruwaya ta biyu take bayyana cewa hamduk zai murabus ne matukar aka samu sabani tsakaninsa da bangaren soji da aka kafa gwamnati rikon kwarar kasar da shi memba a majalisar gudanarwar gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces and freedom and change riya muhammad sadiq yana cewa murabus ɗin abdullah hamdok daga kan mukaminsa lamari ne da zai ƙara janyo taɓarɓarewar al'amura a cikin ƙasar yana mai zargin hamdok da sakaci da ya janyo samun damar gudanar da juyin mulki a ƙasar a watan oktoban da ya gabata a nashi ɓangaren jami'i a gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces and freedom and change kuma tsohon minista mai kula da harkokin majalisar ministocin sudan khalid umar yusuf yana cewa dalili ɗaya da ya sanya abdullahi hamdok yake barazanar yin murabus daga kan mukaminsa na firayim ministan ƙasar shine tsoron juyin mulkin soji ba wai rashin samun haɗin kai tsakanin 'yan siyasa ba a cewarsa khalid umar yusuf ya kara da cewa juyin mulkin soji ba ga gamayyar rundunar yanci da canji suka gudanar da shi ba bangaren soji karkashin shugabancin rundunar sojin kasar na abdul fatah al-burhan shine ya dauki matakin shafe yarjejeniyar da aka cimma a matsayar doka a karkashin gwamnati kwankwaliyar kasar kuma wannan mataki ne al-burhan ya sake dauka a yarjejeniyar siyasa da ya cimma da hamduk a cewarsa don haka khalid umar yusuf ya yi kira ga gamayyar rundunar 'yanci da canji da ta haɗa kai da sauran ƙungiyoyin al'ummun ƙasar domin ƙalubalantar general abdul fatah al-burhan don samun damar kafa shugabanci na fararen hula ƙarƙashin tsarin dimokuraɗiyya na gaskiya a cewarsa a nashi bangaren shugaban majalisar shugabanci a gwamnatin rikon kwaliyar sudan kuma shugaban rundunar sojin kasar abdul al burhan ya bayyana cewa rundunar sojin sudan za ta ci gaba da zama tushen tabbatar da haɗin kan ƙasa kuma a halin yanzu haka tana cikin shirin hana shigar ƙasar cikin duk wani halin hargitsi kamar yadda wasu marasa kishin ƙasa ke son ganin hakan a cewarsa al burhan ya ƙara da cewa dole ne akan dukkanin bangarorin da suke jagoranci a sudan su soji da fararen hula su ɗauki matakin yin karatun ta nutsu dangane da harkokin siyasar ƙasar da nufin ganin sun ciyar da sudan gaba a dukkanin ɓangarori tun a ranar 25 ga watan oktoba ƙasar sudan ta shiga cikin halin dambaruwar siyasa sakamakon matakin da rundunar sojin ƙasar ƙarƙashin jagorancin babban hafsanta general abdul fatah al-burhan ya ɗauka na gudanar da juyin mulki a ƙasar tare da kafa dokar ta ɓaci da kuma rusa majalisar shugabanci shugabancin kasar da na ministoci gami da tsige firayim ministan kasar abdullah hamdok daga kan mukaminsa tare da tsare shi da ministocinsa idan za a iya tunawa shugaban majalisar shugabanci a gwamnatin rukun kwaryar sudan kuma babban hafsan hafsoshin kasar general abdul fatah al burhan a bayan juyin mulkin da ya gudanar a kasar ya yi furuci da cewa sudan tana cikin halin tsaka mai wuya a wannan lokaci musamman hatsarin rabuwan kai da tsananin sabanin siyasa da suke matsayi matsayin babban bala'i ga makomar kasar a nan gaba don haka a wancan lokaci ya yi hasashen kafa sabuwar gwamnati riƙon ƙwarya ta ƙwararrun masana da kishin ƙasa da za su jagoranci ƙasar har zuwa lokacin zaɓuka a watan yunin shekara ta 2023 a bayan juyin mulkin soji a sudan sojojin da suke rike da madafin iko a kasar sun nada ali sadiq a matsayin sabon mai kula da ma'aikatar haƙoƙin wajen kasar ta sudan inda a ganawarsa da jakadun kasashe da dama a birnin khartoum fadar mulkin kasar ta sudan ya furuci da cewa sojoji ba su da niyyar gudanar da mulkin soji Sallah a sudan kamar yadda ba su da niyyar ci gaba da mulki na tsawon lokaci a kasar yana mai jaddada cewa bayan cikan wa'adin gwamnatin rikon kwarya kamar yadda aka tsara a ƙasar sojojin za su miƙa ragamar mulki ga zaɓaɓɓun fararen hula ƙarƙashin tsarin dimokuraɗiyya a sudan al Sadiq ya kara da cewa sabani a gwamnatin riƙon ƙwaryar Sudan da ta gabata ta gamayyar sojoji da fararen hula a tsawon kusan shekaru biyu da suka gabata a ƙasar ya zame wani babban barazana ga tsaron ƙasar. Lamarin da ya tilasta wa sojoji karɓa ragamar shugabancin ƙasar da niyyar aiwatar da gyara a cewarsa. a wancan lokaci a nashi bangaren wakilin kasar amurka na musamman a yankin gabashin afirka jeffrey pittman ya zargi shugaban rundunar sojin sudan abdul fatah al-burhan da ha'intar juyin juya halin sudan da aka gudanar a shekara ta 2019 da ya kawo ƙarshen mulkin umar hassan al-bashir da ya shafa tsawon fiye da shekaru 25 yana mulkin kasar a zantawarsa da gidan talabijin na cnn na kasar amurka pittman ya bayyana cewa janar al-burhan yana son dawo da sudan zuwa ga tsarin tsohuwar gwamnatin kasar ce kuma abu ne da ba zai taɓa yiwuwa cikin sauƙi ba jeffrey pittman yana mai jaddada cewa 'yan gwagwarmayan sudan ba za su taɓa ƙyale sojoji su sake mame madafun ikon ƙasar ba kamar yadda jeffrey ya bayyana cewa sojoji ƙarƙashin jagorancin general abdul fatah al-burhan suna fuskantar matsin lamba ta hanyar zanga-zanga a cikin ƙasar baya ga rashin samun goyon baya daga ƙasashen yankin da sauran duniya musamman shirin kakaba takunkumai kan kasar ta sudan matakar sojoji ba su dawo kan tsarin yarjejeniyar da aka cimma a kasar ba na kafa gwamnati rikon kwarya ta haɗin gambiza tsakanin sojoji da fararen hula kamar yadda a wancan lokaci ƙungiyar tarayyar afirka ta fitar da bayani kan matakin da sojoji a sudan suka ɗauka na gudanar da juyin mulki a kasar inda bayan yin tofin allatsi ne kan juyin mulkin da kuma yin kakausar suka kan kafa dokar ta ta ɓaci da rundunar sojin ƙasar ta yi tare da nuna rashin amincewa da duk wani batun juyin mulki a ƙasar gami da dakatar da sudan a matsayin memba a ƙungiyar har sai ta dawo kan yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakaninta da fararen hula da sojoji ƙarƙashin gwamnati riƙon ƙwarya da aka kafa bayan kifar da gwamnatin umar hassan albashir a watan afrilun shekara ta 2019 da nufin gudanar da zaɓuka a ƙasar bayan cikan wa'adin gwamnati riƙon ƙwarya da nufin komawa kan cikin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 tun zuga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na radio Hausa BOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta da kullum. to da yake muna karshen mako yau za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku ne na gaishe-gaishe ma'ana dai na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu wannan majuma ta mai albarka ta gidan rediyon BOH Hausa Tehran malama da malami ina muku fata alkhairi. Ina mika sakon gaisuwa ta ga shugaban association Bello Abban ni da kaina nake da kaina da kaina kenan da kanina Muhammad Shaibu Adam da kanina Isa Muhammad Shaibu Adam da kanina Musa Shaibu Adam mhm. sai kuma kanwata ina mata fatan alkhairi ina gaida sauran abokanmu da Kadora Gaga dan fulanin Warji da shi kansa wato mutanen da Nijar da magaran gaba daya da Shabu Ordinator da Hassan Barka mai gabatarwa da fatan kuna lafiya nagode salamu alaikum Babban jummai ne daga injin mai na shugaban kungiyar asusu da shin Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu su yau ina sanne ku bani dama domin in mika sakon gaisuwa ta musamman ga kai mai gabatarwa Malam Hassan Barka da fatan kana cikin koshin lafiya. Baya ga haka zan yi amfani da wannan dama in mika sakon gaisuwa ta ga Kwamira Ilyasu da Dagawa akwai kadore daga ga dan fulanin warji ba zan manta da shugaba Iliya mai shayi garkin daura yakin idan na koma a jamhuriyar Nijar ba zan manta da isu maɗatte da magaran akwai sanusi maɗatte da magaran akwai na agwa mai faci akwai shi tahir agadas akwai kuma leturo shi ma da kinan jamhuriyar niger idan na dawo najeriya ba zan manta da shehu adamu a ado salati goma ga annabi rijau ba akwai alhaji dan ashe mai fitila mai ma akwai faruku makaho andare ba zan manta da babban mai gida na injiniya manar musa jigaba fata kowa na cikin ƙoshin lafiya ku tashi lafiya suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kevistan nigeria assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu biyu hausa tahiran ina muku fata alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya dama da kuke ba mu taimaki mu gaida yan uwa da amana arziki Allah ka da alkhairi da farko dai ina gaida sunusi maɗate akwai isu maɗate abdullahi kadamari hussein sitar ga kwalliya Eh, kadawar ga dan fulanin warje a lawal alhaji abale wanda yake agadas a agadas mazamanta da laitana mamman shehu shabde garci wanda yake ramfuwa hawa juji da magaran akwai tasiru wanda yake tudun mazamanta da maji soja wanda yake mai daidaita ne akwai laitoro akwai kadawar dan fulanin warje mazamanta da alhaji aminu mustapha wanda yake ga an kwalliya akwai zabiyar mai matala shugaban zaɓe sankan jihar da magaran mazamanta da yahaya sonitar wanda yake garin mata mai mazamanta da shugaba amadu dimbaran gamba akwai mustapha ranki likitan dabbobi a garkin daura akwai mata na karbiya da hajara da sabuwa fati dunguri a garin magariya ba zan manta da tunjani mai kabu kabu raba bawa da arziki sai allah wanda yake garin magarya akwai ala suleiman kutela wanda yake tanaci ba zan manta da eh, suleiman dan gambo mai atamfa wanda yake garin gumar da duk jama'a da suke cikin gidan nan wanda na kama sunan da wanda na kama sunansa ba ina masa fata alkhairi na kawo zumunci nan da magara ina fatar Allah ubangiji mai da mu gida lafiya to Allah saka da alkhairi da ta haram murya musulunci suna na shugaba ilyami Kanti da shayi garkin daura a tare Nigeria fatan za ku ta lafiya muna tare. Salamu alaikum barka da aiki da fatan kuna nan cikin ƙoshin lafiya. Mai magana ni ne Yakuba mai aski ba da raka jihar da magana mu kasar Nijar. Muna masakar godiya da kuke bamu dama mu tofa albarkacin bakin mu abin da ya shafe mu na yau da kullum. Da farko yana so ku bani dama in yi gaishe gaishe da farko yana gaida dukkan ma'aikatan biyoyi e Hausa. Yana gaida tasirin Gwatudu, su Madattai, Isu Madattai da mamman Bini Yakuba Washe da Iliyasu Yakuba Jigawa da Yakubu Mai Manja Funtuwa da biyaro biniya garmalan da mamman sani daura da sauran dukkan al'ummar da suke sauraron mu a fadin duniya a duk inda muryar mu za ta je ina gaida su ina gaida su kwarai a tashi lafiya biyoyi hausa mai magana ni ne yakubu yakuba mai aski da raka yar da magarin kasar niger Assalamu alaikum babban gidan radiyon musulunci na jamhuriyar eh, Iran. za ni unhwani da damar da kwamu ta gaida 'yan uwa da amunan arziki da farin dai ina tura muku sahihiyar gaisuwa a dukkan ma'aikatanku musamman ma jagoran shirin malam barka sannan zani gaida 'yan garin gigamawa sabuwa e musamman eh, masu garuruwansu da sannan da malam musa kalla shi ma shi da su eh, haruna agal da alita da abokin aiki na eh, abdu wanda aka sani da andre sunana abdurrahman wanda aka sani da abdu kibiya na kiraye ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magaran a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan ka saƙon gaishe-gaishe zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki a cikin shiri na saƙon gaishe-gaishe na karshen mako da ake yi na farko ina gada hassan barka shine mai watsawan ga shiri ina mashi fatan alkhairi da shi da iyalin shi ina gada usaini sitar kasuwar kwalli kwaliya ina gaida abokin nau inini shabab a kasuwar kwaliya ina gaida mamman buniya awashe musa hadarin asuba ina gaida shi muji soja mai adidi sau bakin ofital litoro mai sans nagwa mai faci ina gaida iliya mai shayi karkin daura akwai abokina mushe alamman karimu ina gaida sabu sabiola akwai abdulaziz yan akwai sani sangwar mai magana abdulrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar karmari ta birnin da magarama jamhuriyar nijar a tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu muryoyi masu sauraro na radio boh iran barka ku da waraka ina muku fatan alkhairi sunana usaini labran ina muku magana ne daga nan tsakiyar garin dogon dutse a cikin jihar doso da ke tsakiya ko mace yayi yamma maso kudancin jamhuriyar nigeria ina fatan gaisuwa da sabon gaisuwa na zuwa ga yan uwa da abokan arziki musamman abokina babban aminina da yake a tehran majitaba adam da tijama lawali da magaram da abokina mai wannan filin cewa da wanda yake a gadas suna yakub mini hassan wani abu ta suna da ya kurce mai ina mashi fata da kairi da fatan kuma abokan yan nigeria yan da magaram kowa yana cikin masu lahiya Allah ya sa a yi bukukuwan hutun Noel eh, ga yan uwa abokan zama yan uwa aminai eh, abokan zama na amana yan uwa mutanen Najasi kuma ce mutanen Yesu Kiristi cewa da sallan Noel lahiya a kare lahiya. Salamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram. Bawan mun shigo shirin za mu mika sakonnin gashe gashe ga yan uwa da Amina arziki da farko dai ina gaida abokina Sunusu Madattai akwai Isu Madattai akwai Letoro mai isansu da ke a bakin likita akwai na agwa mai faci akwai majidan adere ta sahu akwai tasiru garin tudu sannan akwai eh, Aminu ofisa Bilma garin dawa akwai Mati dan Usman Kore sannan akwai Abdulaziz Prezi idan kuma na koma Najeriya akwai Iliya Mai Shayi da Kanti a Garkin Daura akwai abokina Ahmad Yarima da ke a Jos din Najeriya idan dai na dawo Nijar din ma akwai abokina A eh, Alkasim da ke a garin Agadas sannan daga karshe ba zan manta da kai kanka mai shirye shirin wato Malam Hassan Barka da fatan za a tashi lafiya. BOH Hausa suna na Sanusi Madatai daga nan jihar da makaram a jamhuriyar Nijar na shigo shirin ne a yau domin yi amfani da damar da kuke ba mu dukkan karshen mako muna mika sakon gaisuwa zuwa ga yan uwa da abokan arziki muna godiya insha Allah yau ma zan fara da isuhu madattai da magaram sai kuma usaini Star kasuwar kwalliya da magaram akwai na agwa mai fati a da magaram sai kuma Letoro mai sai da essence a da magaram akwai Murtala Salisu wanda aka yi sani da MT Ramfin Randa bakwai anan nan da magaram ina mika gaisuwa zuwa ga abdulaziz Aziz Prezi da magaram akwai kuma Tasiu Anguwar Tudu da magaram ya kuba mai aski ba da raka da magaram ina isar da sakon gaisuwa zuwa ga mashi soja mai adidita da magaram akwai kuma abdurrahman wanda aka yi sani da abdul kibiya a nan jihar da magaram yake ina miƙa safifiyar gaisuwa zuwa ga mamman buniya yakuba a washe ina miƙa safifiyar gaisuwa zuwa ga isa musa wanda aka yi sani da isa rezo ba kuma zan taɓa mantawa ba da shugaban iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai ilyas yakuba digawa akwai ibrahim dan fulanin yayari kadora digaga dan fulanin warji haɗabi mai kwamfuta mai yama da dukkanin masu sauraron wannan tasha ta boh suna na sanusi maɗatai da magaram ku tashi lafiya. salamu alaikum farka da aiki da fatan kuna nan cikin ƙoshin lafiya mai magana ni ne yakuba mai aiki ba da raka jihar da kasar ƙasar niger muna matukar godiya da kuke bamu dama mu tofa albarkacin mu abin da ya shafe mu na yau da kullum da farko yana so ku bani dama in yi gaishe gaishe da farko yana gaida dukkan ma'aikatan biyoyi e hausa yana gaida tasirin gwatudu sanusu madatai Yusuf Madatai da mamman Bini Yakuba Washe da elias Yakuba Jigawa da Yakubu Mai Manja Funtuwa da Yaro Biniya malam da Mamman Sani Daura da sauran dukkan al'ummar da suke sauraron mu a fadin duniya a duk inda muryar mu za ta je ina gaida su ina gaida su kwarai a tashi lafiya biyoyi hausa mai magana ni ne yakubu yakuba mai haske bararaka jihar da magarin kasar niger salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa da biyu mai magana isu ne mai ɗante da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai na jamhuriyar nijar ina so ku bani dama yi gaishe gaishe ƙarshen mako da farko ina gaida sarushi gero mai ɗante da magaram akwai shugaba baba lefe da magaram ina gaida shugaba iliya mai kantiri shayi garkin daura akwai shugaba alamar tsara shanya mai dubino mai ɗante ba zan manta da ya so ne talmanta mai ba yanzu tasu gwatudu ina gaida da yakubu aski ba da raka ina gaida a ɗahar zaki soyayya bulbaram ba zan manta da ilis brazil a zuci ba akwai alkasim agadas akwai lawa alhaji abba ali agadas akwai mamman bunya kuma a washe na tsallaka tare da najeriya akwai lami kadir shagar kidola akwai kaɗuwar diga ga ɗan fulanoji ilyas yakubu diga wata gado isa jika mai saje tashar mai turare karamar hukumar toro ina gaida wakilin shirin na hassan barka na gode mai magana isu ne maɗaɗe da magaram kuri da na kira ku daga nan birnin mai ku tashi laya. jan jamhuriyar Musulunci mai magana Lawana Alhaji Abdu Agadas Nijar to da wagga dama da fitowa muna mu gaida yan uwa da amanna arziki musamman ina gaida Badamasi wanda yake na Turje Zandar na Turje ina gaida tijani Gogo wanda yake na Turje ina gaida Ali wanda yake na Turje ina gaida Ibrahim Adede ta wanda yake Agadas. ina gaida bukar roga roga wanda yake a gadas ina gaida kabiru kwanini a daidaita wanda yake a gadas ina gaida abdurashid alu wanda yake a gadas ina gaida miji soja wanda yake zanda ina gaida na agwa mai faki wanda yake zanda ina gaida isu madattai ina gaida tayar m tayar kano nigeria ina gaida dukkan masu sauraron wannan shirin wannan tasha mai albarka daga na kulawa na alhaji abdul agadar sinija sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magaran mu a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan ka saƙon gaishe-gaishe zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki a cikin shiri na saƙon gaishe-gaishe na ƙarshen mako da ake yi na farko ina gaida hassan barka shine mai watsawan ga shiri ina mashi fatan alkhairi da shi da iyalin shi ina gaida usaini sitar kasuwar kwalliya ina gaida abokin nau inini shabab a kasuwar kwalliya ina gaida mamman buniya awashe musa hadarin asuba ina gaida shi muji soja mai adidi sau bakin ofitar litoro mai sans na agwa mai faci ina da iliya mai shayi karkin daura akwai abokina mushe almaman karimu ina gada sabiola akwai abdulaziz n zero akwai sani sangwar mai magana abdulrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar karmari ta birnin da magarama a da nijar a tashi lafiya to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji saƙonka kuma da kai ne ma ina gazan zan birki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka muryoyinsu ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya to yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stani Rastan na Ayatollah Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu. madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma cikin kisar annabi isa salam mun karanta har inda muka tsaya inda muka bayyana irin abincin da aka saukarwa bani isra'ila tare da addu'ar annabi isa salam allah ya saukar masu da shi amma tare da kashedi da gargadi bayan haka mun bayyana cewa wannan labarin bai zo a cikin littattafai hudu na injiloli da suke hannun kiristoci a halin yanzu ba a cikin shirinmu na yau za mu yi magana a kan injila da kuma injiloli da farko kalmar linjila yana nufin bushara ko sabon karatu da harshen yunaniyanci ko kuma girkanci a cikin ayin alkurani mai girma allah ta'ala ya bayyana cewa ya wa annabi isa salam littafi mai suna injila kamar inda yake cewa kuma muka biyar a kan gurabunsu da isa ɗan maryama yana mai gaskatawa ga abin da yake a gaba gare shi daga attaura kuma muka ba shi injila a cikinsa akwai shiriya da haske yana mai gaskatawa ga abin da yake a gaba gare shi daga attaura kuma shi shiriya ne da wa'azi ga masu takwa cikin suratul ma'ida aya ta 46 a wata ayar allah ta'ala yana cewa ya saukar da littafi a gare ka da gaskiya yana mai gaskatawa ga abin da ke gaba gare shi kuma Allah ya saukar da taura da linjila cikin suratu alim rana aya ta uku har ila a wata ayar Allah yana cewa sa'an nan muka biyar da bayansu da manzanninmu kuma muka biyar da isa ɗan maryama kuma muka ba shi linjila kuma muka sanya tausayi da rahama cikin zukatan wa'anda suka bi shi da ruhu bananci wanda suka ƙaga shi ba mu rubuta shi a kansu ba face dai mun rubuta musu neman yardan Allah sa'annan ba su tsare shi hakikanin tsarewarsa ba saboda haka muka baiwa wa'anda suka yi imani daga cikinsu sakamakonsu kuma masu yawa daga cikinsu fasikai ne cikin suratul hadid a ta 27 a cikin wannan ayoyi za ku ga cewa duk inda allah ta'ala ya ambaci annabi isa salam sai ya ce dan maryamu salamullah alaihima ya kuma ambaci littafin da ya ba shi, wato injila guda ba injiloli ba amma a halin yanzu a hannun kiristoci a duniya suna da injiloli guda hudu wanda suka bambanta a wurare daban-daban wannan ko kiristocin kansu sun amince da haka kan cewa hawariyuna na annabi isa salam ne suka rubuta wa'annan linjiloli sannan wasu ma sun zama kiristoci ne bayan annabi isa salam linjiloli guda hudu da suke da su a halin yanzu su ne akwai linjila mata Shi ne injila na mata ɗaya daga cikin hawariyuna goma sha biyu na annabi isa salam ya rubuta ya kuma rubuta shi ne bayan annabi isa alaihissalam wato a shekara ta 38 ko 50 ko kuma 60 bayan haihuwar annabi isa alaihissalam sai kuma na biyu linjilan markus wato markus bai kasance cikin hawariyu na goma sha biyu na annabi isa ba sai dai ya rubuta injilansa ne tare da sanya ido na bitrus kuma an kashe markus a shekara ta 68 bayan annabi isa alaihissalam sai kuma linjila na uku wato luka shi luka abokin tafiyar bulus manzo ne sannan shi bulus ɗin a lokacin da annabi isa salam yake cikinsu shi ba yahude ne mai tsananin kishin yahudanci bai yi imani da annabi isa salam ba bai zama kirista ba sai bayan da aka ɗauke annabi isa salam cikin bani isra'ila daga nan sai na ƙarshe na uku wato linjilan yohana shi yohana yana daga cikin almajira annabi isa alaihissalam kuma mutumin bulus ne an ce ya rubuta linjilansa ne ƙarshen ƙarni na farko bayan haihuwar annabi isa alaihissalam to daga nan za mu fahimci cewa an rubuta dukkanin linjilolin ne da ke hannun kiristoci a halin yanzu bayan annabi isa alaihissalam da shekaru masu yawa wani ma ya kai kusan ƙarni guda don haka su ba kamar alkur'ani mai girma ba wanda idan aka saukar da ayinsa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan ba da umarni a sanya aya a wuri kaza a cikin sura kaza don haka asalin injila wanda aka saukar annabi isa salam ya bace da wannan dalilin kuma za ka ga wa'annan injiloli guda hudu suna saɓani da juna a cikin al'amura da dama to ma sauraro saboda haƙurar lokaci anan za mu da sa'a sai kuma ta fito idan lakai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tuwan sai shirinmu na ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau. Shirin Radio Hausa VOH da saba yi muku nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya hankalin duniya. To a shirin yau za mu duba wasu daga cikin batutuwa da suka shafi tattaunawar da ake a biyanna da nufin farfaɗo da harshen nuclear Iran. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Tumarilla a ranar Litinin mai zuwa ce bangarorin da ke tattaunawa a biyanna. za su koma zama na takwas a yunkurin farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar iran tattaunawar da a ta iran ke fatan za a ɗage mata jerin takunkuman da amurka ta kakaba mata bangarorin za su kuma tattauna hanyoyin da amurka za ta dawo a cikin yarjejeniyar ta 2015 ta da dukkan masu ruwa da tsaki a yarjejeniyar za su mutunta ta kafin hakan dai masana da dama na ganin iran na samun nasara a tattaunawar duba da yadda ta gabatar da bukatar a ɗage mata takunkumi a jerin ta. ɗage takunkuman da tsohon shugaban amurka donald trump ya kakabawa iran a shekarar 2018 su ne mahukuntan tehran suka sanya a gaba a yayin zagayen wannan tattaunawar a yayin da kasashen turai ke zargin iran da jan kafa game da tattaunawar ana ta bangare iran na mai cewa ana samun ci gaba a tattaunawar kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran sa'id katib zade ya ce bangarorin su amince da yin nazari kan kudurori guda biyu da iran ɗin ta gabatar a kwanakin baya-bayan nan a vienna ya ce daftarori ne guda biyu da suka kunshi matsayin iran waɗanda kuma za su ba da damar gaba da tattaunawa bernard horkad wani ƙwararre a faransa kan harkokin iran ya bayyana cewa mahukuntan taron sun yi nasara a wannan zagayen game da ciwo kan sauran bangarorin kan cewa rage takunkumai ya shine kan gaba saboda haka ne za a buɗe hanyoyin da za su kai ga fahimtar juna kan batun da ya shafi shirin nukiliyar ya ƙara da cewa iran na mutunta yarjejeniyar ta da biyar kene ya rage ga amurka da ta yi watsi da yarjejeniyar ta dawo ta gyara barnar da ta aikata iran da yi ta yi alkawarin rage ayyukanta da suka jibanci makamashin nukiliya bisa sanya ido na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya domin ɗage mata takunkuman da ke kanta sai dai a lokacin zuwan shugaban donald trump amurka ta janye tare da kakaba tsohuraren takunkumai kan iran ciki har da wanda ya shafi sayar da man fetur ɗinta lamarin dai sai ana ta bangare iran ita kuma ta ɗauki matakin jingine aiki da wasu bangarori da yarjejeniyar ta kunsa ciki har da ta ce sanadarin uranium sauranta a matsayin mai da martani kan ficewar amurka da kuma takunkuman da aka yi ta lafta mata ba tare da sauran bangarorin da suka rage a yarjejeniyar ba sun yi wani abun a zo a gani na rage mata wannan raɗaɗi iran ta jima tana zargin sauran bangarorin da suka rage a yarjejeniyar musamman kasashen turan nan guda uku faransa jamus da kuma burtaniya da rashin taɓa komai na rage mata zafin takunkuman da amurka ta lafta mata ta tsarin na ciniki da ake kira intex da aka kafa na bani gishiri in ba kamanda tsakanin kasashen turan da iran bai haifar da wani da mai ido ba bayan da shugaba joe biden na amurka ya mai gurbin tsohon shugaban amurka donald trump an sake komawa tattaunawar neman farfaɗo da yarjejeniyar sai dai an dakatar da tattaunawar a watan yuni gabanin zaben shugaban kasar iran aka kuma sake koma bakin tattaunawar a ranar 29 ga watan nuwamban da ya gabata sabuwar gwamnatin iran dai ta bayyana cewa za a iya cimma yarjejeniyar idan har kasashen turai da suka rage a yarjejeniyar da gaske suke kan bukatar dagewa iran ɗin takunkumai da kuma daina amfani da barazana ko matsin lamba. To yanzu bari mu yi waiwaye akan wasu daga cikin ababen da suka wakana a can baya yayin sabon zagayen tattaunawar ta biyana. Iran ta ce cire mata jerin takunkuman shine abinda ta rukufa akan shi a yayin sabon zagayen tattaunawar ta biyana. kafin haka dai ministan harkokin wajen kasar iran ya ce jamhuriyar musulunci ta iran ta baiwa tattaunawar mahimmanci kuma da gaske take amma ba ta da kwarin gwiwa kan cewa ko amurka da kasashen turai uku da suka rataba hannu kan yarjejeniyar nukiliyar ta shekarar 2015 da gaske suke hussein amir abdullahiyan yayin wata tattaunawa ta wayar tarho ranar alhamis da takwaransa na kasar japan ya sake nana ta cewa iran tana maraba da yarjejeniya mai kyau kuma da gaske take a tattaunawar ta biyan na shi ma da yake tsokaci kan tattaunawar kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran ya ce tawagar kasar da ke tattaunawa a birnin biyanna ta dukufa wajen ganin an ɗage duk wasu takunkuman da aka kakaba wa kasar sa'idi katim sadi ya bayyana cewa abin da iran ta fi mayar da hankali akan tattaunawar biyannar shine ɗage takunkumin da aka kakaba mata kuma tawagar da ke tattaunawa ba za ta amince da wani abu da ya wuce abin da aka amince da shi a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma a shekarar 2015 hatib zade ya bayyana cewa batun tattaunawa a mataki-mataki ko kuma shigar da wasu sabbin bukatu abu ne da ba za a lamunta da shi ba ya ƙara da cewa idan sauran ɓangarorin tattaunawar a biyanna su nuna da gaske suke to kuwa tabbas za a samu fahimtar juna. a hannu guda kuma iran ta yi tar da shirin isra'ila na yi wa tattaunawar zagon ƙasa furcin na iran na zuwa ne a daidai lokacin da isra'ila ta yi zargin cewa iran na ci gaba da ayyukanta na nukiliya yayin da ake tattaunawar ta na ta kuma buƙaci amurka da ta gaggauta raba gari da tattaunawar jakadan ƙasar iran a majalisar ɗinkin duniya mashidi tarabanci ya bayyana cewa goyon baya marar iyaka da amurka take baiwa isra'ila shine yake hana kwance ɗamarar waɗanda suka mallaki makaman ƙare dangi a yankin gabas ta tsakiya mustata rabanshi ya bayyana hakan ne a wani taro na musamman da aka shirya don tattauna batun kwance ɗamarar dukkan ƙasashe masu makaman ƙare dangi a yankin a irin wannan halin a cewarsa dole ne isra'ila ta shiga cikin yarjejeniyar npt ta kwance ɗamarar masu makaman ƙare dangi sannan hukumar ta iaea e da binciki dukkan cibiyoyin makamashin nukiliya na isra'ila yayin da dai ake dakon sake komawa bakin tattaunawar ta biyanna a mako mai zuwa mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran na ali bakirika ne wanda ke jagorantar tawagar ta iran a birnin vienna ya jaddada cewa burin farko na iran a zaman shawarwarin shine soke dukkanin takunkuman da aka kaba ma kasar wakilin kasar rasha a tattaunawar mikhail ulyanov ya bayyana cewa muna da kudiri mai kyau ta fuskar ganin cewa an samu nasarar kammala shawarwarin wakilai daga kasashen yamma masu ruwa da tsaki a batun yarjejeniyar nukiliyar kasar ta iran ta shekarar 2015 sun amince da baiwa batun takunkumin da aka kaba wa iran fifiko yayin tattaunawar ta wannan karo a birnin biyanna game da abubuwan da suka faru a rana ta farko ta zaman na birnin biyanna mai shiga tsakani na kasar iran a tattaunawar ali bakiri kani ya ce ko shakka babu warware batun haramtattun takunkuman da aka kaba wa iran na kan gaba cikin ajandar kwamitin haɗin gwiwar da ke tattaunawar kuma a amince da hakan ali bakiri kani ya ce an cimma nasara a zaman taron kuma ya zama wajibi a jinjina wa kasashen sin da rasha bisa cikakken goyon bayansu ga matsayar iran to jama'a masu saurari iya abin da ya tsawaka kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh ni hassan barka da na gabatar da shirin ke da ku bisalam a kasance cikin ƙoshin lafiya. to da nan maka ƙarshen shirin namu baki ɗaya na wani lokaci amma kafin ban kwana da ku sai Hassan Barka ya sake dawa domin ta so mana usu daga cikin labaran da aka riga aka saurara wakilin jagoran junju halin musulunci na kasar Iran a Ingila ya taya lokacin mabiya addinin kirista murnar zagayowar lokacin kirsimati da sabuwar shekara miladiya a cikin sakon da ya aike dangane da zagayowar lokacin haihuwar annabi isa alaihi salam da kuma sabuwar shekarar miladiya wakilin jagoran junjo halin musulunci a kasar birtaniya said hashim musawi ya taya daukacin mabiya addinin kirista murnar zagayowar wannan lokaci a cikin sakon wakilin jagoran ya bayyana cewa batun haihuwar annabi isa alaihi salam lamari ne na ubangiji wanda yake cike da ayoyinsa masu girma kama daga haihuwarsa a cikin kankanin lokaci a cikin ikon ubangiji da kuma kalaman da ya yi jim kaɗan bayan haihuwarsa da kuma abubuwan da suka kasance tare da shi a cikin tsawon lokaci da ya ɗauka tun daga ƙuruciya har zuwa aiko shi da annabta ya ci gaba da cewa lamarin annabi isa alaihi salam na dukkanin mabiya addinai ne da aka saukar daga sama domin kuwa addinin da ya zo da shi daga allah ne wanda yake tsarkake ubangiji da kuma kaɗe tashi a cikin bauta kamar da kuma sauran annabawa amincin allah ya tabbata a gare su suka yi da ƙarshe ya yi roƙo ga allah maɗaukakin sarki da ya sanya wannan sabon shekara ta zama shekara mai cike da farin ciki da lafiya da albarka ga dukkanin al'ummomin duniya kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya zartar da wani ƙudiri wanda dukkanin mambobin kwamitin suka amince da shi dangane da gudanar da ayyukan jin kai a ƙasar afghanistan tashar aljazira ta bayar da rahoton cewa ƙudirin ya ba da izinin biyan kuɗaɗe samar da kayayyaki da ayyuka da suka dace domin bin buƙatu yau da kullum na jin kai a ƙasar ta afghanistan ba tare da la'akari da takunkumin da aka saka wa ƙungiyoyin da suke da alaƙa da taliban ba amurka ta yi marhaban da matakin kuma ta jaddada goyon bayanta ga aiwatar da wannan kuduri na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kamar da kuma ta bayyana cewa bangarorin da suke da takunkumi a kansu za a yi la'akari da wannan takunkumi a nasa bangaren wakilin kasar china ya jira cewa bai kamata taimakon jin kai kasance da sharaɗi akan harkoki na siyasa a kowane irin yanayi ba ya kuma kira da gaggauta sakin kaddoran kasar afghanistan waɗanda ake tsare da su a kasashen ƙetare shi ma na sa bangaren wakilin kasar rasha a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya amince da wannan shawara ta aikiwa taimakon gaggawa zuwa kasar afghanistan inda bai cewa abin da ke da muhimmanci a halin yanzu shine hana kasar ta afghanistan rushewa daga halin da take ciki to da wannan zamu karkare sai idan Allah mai kowa da komai kai mu gobe da safe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu don kowa da kowa nake muku fatan alheri a waye gari cikin ƙoshin lafiya